يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma a wannan wata mai albarka wata ramadan a wannan majalisi na darul hadith salafiya galjimare, babban layi garin biyu jihar borno a muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kalli azuminmu, ya kalli ibadar mu ya gafarta mana kurakuran sannan kuma ya saka na cikin alhairansa ga waɗanda suke kula da wannan tafsiri tun daga kwamiti da malamanmu da kuma shi mai ɗaukan karatu na video live wanda ke yada wa duniya da kuma 'yan hizba da ko abokanin sauraro wanda kuke ba mu ƙwarin gwiwa na wannan karatu da dukkanin waɗanda suke bibiyar wannan karatu ka kafofin zamani sannan kuma uwa uba ga wanda ya ɗauki nauyin sa na tafsiri a gidan radio progress fara honorable mutane bai tara Allah saka muku da alkhairi gaba daya muna nan a cikin suratul yusuf alaihi salam jiya mun tsaya aya ta uku za mu tashi na uku amma yau za mu sake tashiwa daga kan aya ta biyu إلا أنزلناه قرآنا عربيا أعرف بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين جزاك الله خيرا kwanan wata ne ba mu faɗa ba muna yinin litinin yinin ashirin da biyar ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in ta zo daidai da yinin goma sha takwas nake ji yinin sha takwas ga watan biyar watan mayu miladi a shekara dubu biyu da ashirin cikin jiya mun fassara inna an zallahu ƙur'anin da la'allakun taƙilun kalmar Arabiyan shi ya rage wannan ayar Allah yana nuna ya saukar da ƙur'ani a matsayin balarabin littafi mun kawo aya makamancin haka a cikin suratul ahqaf to amma malamai sun yi sabani hal fil qur'ani shay'un bi ghayri al-arabiyya shin a cikin al-qur'ani akwai abin da ba larabci ba ka san muna iya magana yau da gobe muna sa yare da ba namu ba in kana hausa kai ka rufe min windon nan ai window turanci an gane ko to shin a cikin alkur'ani akwai abin da ba larabci ba to akwai malaman da suke ganin kam cikin alkur'ani babu abin da ba larabci ba duk abin da ka gani a cikin alkur'ani larabci ne tunda Allah ta inna mu qur'anan mai arabiyyan la'allakum taqilun wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin akwai kuma kamar Abu Ubaida shi yana da fatawar cikin Qur'ani akwai abubuwan da ba larabci bane asali asalin su ba kalmar larabci ba in ma siriyananci ko ibrananci suka shigo cikin alkur'ani a cikin masu waɗannan maganganu ɗin suke ganin akwai kalmomin da ba larabci ba amma kuma yadda suke ganin duk abinda yake ƙur'ani larabci ne su ne su abu ubaida har abu ubaida yake cewa man za'ama anna fil qur'ani lisanan siwal arabiya arabiyya faqad a'zama ala allahi abu ubaida ce duk wanda ya riya cewa cikin alkur'ani akwai kalmar da ba na larabci ba to ya kirkiri babban karya ya jingina wa Allah ya kama hujja da fadin Allah inna ja'alnahu qur'anan arabiyya aya na uku a cikin suratul zukhruf kuma an samo daga ibn abbas da kuma mujahid da ikrima anna fihi min ghairi lisan al-arab sahabin annabi abbas turjuman al-qur'an da ɗalibansa su mujahid da kuma ikrima suna gani a cikin Kur'ani akwai kalmar da asalinsa ba larabci ba kamar kalmar sijil wa wa arsala alaihim ayran ababil bi hidaratin min sijilin asalin kalmar sijil ba larabci ne. kamar al-mishkat ka mishkatin fiha misbah kalmar mishkat ba larabci ne kamar al هنجد فيه في تابو لفقد فيه في اليم كلمة اليم بلا رجبني هكا الطور وطور السينين وشجرة تخرج من طور السيناء كلمة طور شما بلا رجبني إرس أباريكا بأكواب وأباريكا وكأس من كلمة أباريك وندا جمع إلينا إبريك هكا استبرق آلية هم ثياب السندس sundus ɗin kansa da istabra ɗin kansa suka ce ire-iren waɗannan kalmomi ba larabci ba ne su asali ina jin a 2013 akwai daura da muka taba shirya da ɗalibai na fitar da kalmomin da ba asalin larabci ba a cikin alkur'ani sama da guda ne to shi ya sa suke cewa waɗannan kalmomin ba larabci ba ne in ji ibn abbas to amma yaya za ka yi tsakanin wayanda suka ce duk kalmar da yake cikin qur'ani larabci ne da wayanda kuma suka ce ba larabci ba akwai wanda ba larabci ba wanda cikin su akwai masanin qur'ani abdullahi ibn abbas to shi yasa aka ce to babu cin karo yadda za a hada zancen tabbas a cikin qur'ani akwai kalmar da ba larabci ba ta asali amma kuma larabawa sun sace ta daga wasu yarurruka suka kawo ta larabcinsu sai ƙur'ani ya sauko da shi wato wayannan kalmomi da muka irga asalinsu ba larabci ba amma yau da gobe sai larabawa suka sace ta daga wasu yarurruka ya dawo ya zama larabci aka yi shekara aru-aru ana damawa da shi a larabci sai ƙur'ani ko ya sauko da kalmar kenan ba ƙur'ani ne ya borrowing ɗin kalmar ba su suka yi borrowing ɗin kayan suka kawo sai ƙur'ani ko ya sauka da waɗannan kalmomi don su gane ta don akwai abubuwan da yake sawa dole ka ya ari kalma a wata yaren a yanzu akwai abubuwan da yanzu za ka ga caja ana cewa caja dama wanda ya kera waya eh, bature ne sunan da ya samar da dole ka tsaya da irin wannan suna wannan shine magana mafi inganci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu alayka ahsanal qasas ya kai annabi mu za mu baka labarin ahsanal qasas mafi kyawun labari bima auhaina ilayka hadha alquran da abinda muka yi maka wahayi a cikin wannan alkur'ani wannan jiya mun fassara ƙarin bayani muke yi malamai suka ce yanzu tun kafin allah ya ba mu labarin annabi yusuf allah yana kuɗa labarin da zai gaya mana na hannu na ƙusu alaika me ahsanal qasas za mu labarta maka yanzu ka ta kunne ka ji mafi kyawun labari za a gaya maka wanda duk abin da ka ji a ciki karka yi kokonto gaskiya ne babu karya a ciki sai zallan gaskiya sai zallan abin da ya faru ahsanal qasas an gane ko to shin a duk lokacin da ka ji mutum ya kawo wani abu da siyawul mubalaga yana nuna bambancinsa da bayansa in ka ce ahsanal qasas Qur'ani ya bada labarin annabawa da yawa ya bada labarin annabi Shu'aibu wa ila madyana akhahum Shu'aiba ya bada tare annabi Salihu wa ila samud akhahum Saliha ya bada tare annabi Hudu wa ila adin akhahum Huda ya bada tarihin annabi Musa alaihi salam hal ataka hadithu Musa to wani in bai gane ba sai ce to Allah ya ce tarihin annabi Yusuf ahsanal qasas ne mafi kyawun labari ana nufin mafi kyawun labari dan labarin annabi Musa dan labarin annabi Salihu annabi kaza in wani bai gane ba sai doka sauran annabawan tarihinsu yana da kyau amma na Yusuf ya fi kyau kamar kenan a maganganun Allah akwai wanda original akwai wanda ba original ba saboda haka ba haka yake nufi ba abu ne ke nufi ahsanal qasas dama an ce akwai tarin annabi yusuf a cikin attaura akwai a cikin injila ƙur'ani zai zo maka da mafi kyawun labari don na attaura da na injila ƙarairayi da tatsuniyoyi sun shiga saboda aka ahsan al-qasas qiyasan bi qissati yusuf allati ata dhikruha fi at-taurat wal injil ina fata an gane shine ahsan al-qasas wasu kuma suka ce a'a abin da ya sa Allah ya kira tarihin annabi yusuf ahsan al-qasas tarihi ne wanda ya shafi ɓangarorin rayuwa ashirin da biyu na ɗaya a ciki akwai kissar annabawan Allah don in kana karanta surar annabawan Allah ne a cikin surar ka ɗauki annabi Ya'ub ɗin kansa ka ɗauki annabi Yusuf ɗin kansa ka ji annabi Yusuf yana maimaita kakanninsa annaba wata ba tu millata aba'i Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaq sannan kuma kaga anan shi yasa yake cewa akwai kissar annabawa ɗaya kenan na biyu akwai kissar salihan bayi sannan kuma na uku akwai kissar mala'iku na hudu akwai kissar shedanu na biyar akwai kissar dabbobi na shida akwai kissar gudanar da mulki zunzurutun yadda ake mulki mulki na adalci mulki na ilimi mulki na tsari mulki salon mulki wanda yake magance matsala tun kafin ya faru wanda wannan mulki ta tsaya wajen tunkarar shekarar yunwa guda bakwai da za a yi babu ruwan sama aka wuce wannan shekarar babu gargada to gudanar da mulki na bakwai yadda ake gudanar da bayi sai na takwas zunzurutun harkar kasuwanci na tara ya kawo malamai a ciki na goma ya kawo mazaje na sha ya kawo mata da dabarbarun mata da makircinsu na sha biyu ya kawo tauhidi na sha uku ya kawo fikihu wanda za ka ji babi daban-daban na fikihu babin suntuwa babin wikala babin baman ah, da wasu abuwa makamantaka za mu ji abin da ya shafi tarihai fassara mafarki siyasa zamantakewa gudanar da rayuwa haƙuri akan cutarwa juriya a ƙarfin zuciya hukunce-hukunce da sauran abubuwa na ban al'ajabi shi yasa kira su da ahsanal ƙasa in za ka bada tarihin annabi yusuf a ƙauye to ya dace da ƙauye. za ka bayar a birni ya dace da birnin za ka zo ka karantar da ƙistar annabi yusuf a abuja ya dace da abuja ka zo nan gunda ya dace da gunda ɗin ka zo nan shangul ya dace da shangul ɗin sannan ka tafi saudiya ya dace da saudiya ka tafi abin Amerika ya dace da Amerika ɗin. duk ƙasa duk wuri za akwai labaran ƙauye akwai na birni akwai na wayewa akwai na mulki akwai nuna isa duka babu abin da babu a ciki wannan kenan shi yasa Allah ya kuɗa shi da mai ahsanal qasas mafi kyawun labari kuma da Allah ya ɗauke shi mafi kyawun labari sai kasa kuma a mafi kyawun littafi shi ne mai alƙur'ani bai ma auhaina ilai ga hadar a cikin abin da muka yi maka wahayi a cikin wannan littafi na alƙur'ani wa in kunta min qabli kai annabi ka kasance kafin saukar alƙur'ani lamin alghafilin kana cikin gafalallu mun ce me yasa Allah ya ce wa annabi kafin saukan Qur'ani shi gafalalle abin da ake nufi shi gafalalle ba wai annabi ba bane mai gaskiya ne ba mace amana bane mai amana ne tunda har kafin ya zama annabi ana masa lakabi da al'amin annabi ba ɗan hayaniya ba ne shi yasa a tarihi bai taɓa zuwa wurin rawa ba an haife sa ya girma lokacin ana tashen kiɗi da rawa sau biyu ya yi yunkurin zuwa kuma a kowanne sai ya yi yunkurin zuwa yana wai ya je ya ga yaya ake yi ba wai yi zai ba yaya ake yi sai ya fara tafiya tafiya kaɗan sai Allah ya gajar da shi sai ta bari ya huta ƙarƙashin bishiyar nan in ya zauna ya huta sai ta ashabul kafi ya ɗauke shi sai barci ya ɗauke shi ba zai tashi farka ba sai an gama rawan a wurin an watse to amma me yasa aka ce laminal ghafilin abinda yasa ake nufi laminal ghafilin kana iya ba da fuskoki guda biyu a fuskoki guda biyu wa in kunta min qabli ya'ni qad kunta min qabli tabbas ka kasance kafin saukan alqur'ani laminal ghafilin kana cikin gafalallu kenan in mun ɗauki kuwa fasara na biyu wa in kunta min qabli in anan ma kunta min qablihi min al-ghafilin kai annabi tun kafin a saukar maka da alkur'ani kai ba gafalalle ba ne don in a larabci yana iya ɗaukan korewa da ya ce kul in kana lirrahmani waladun ya ne kul ma kana lirrahmani waladun ka ce Allah ba shi da ɗa fa ana awwalul abidin ni ne farkon wanda na tsani wannan akidar na cewa Allah yana da ɗa shi yasa wasu ce an kore masa gafalar ne to in an kore masa gafalar baka da matsala amma in ka doki eh, wa in kunta min qabli kar kunta min qabli ila min al-ghafilin to in ya zanto haka ne to kaga annabi ya kasance kafin nan gafalalle ne to kafin me wasu ka ce kafin a saukar da suratu yusuf a gaya maka suratu yusuf kai annabi kunta min qabla min al-ghafir yani lamin al-jahilina bi qissati yusuf alayhi salam ka jahilci tarihin annabi yusuf baka san tarihin annabi yusuf ba an gane ko ba gafala na ya bata bai san addini ba kafin Allah ya baka labari bai sani ba shigo Allah dama wa malam ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wasu kuma suka ce a'a ana nufin wa in kunta min qabla min al-ghafir wa in kunta min qabli nuzul al-qur'ani alayka kaga Allah ya fara maka wahayi la min al-ghafir kai batacce ne a domin lokacin baka san qur'ani ba baka san imani ba wala kad awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab sai wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdihi nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la ila sirati wato kafin a saukar da alqur'ani baka san me ce alqur'ani ba wannan yana nuna mana duk yadda aka yi don ga wani bawan Allah maganar bakinsa da kyar baya cacan baki da wani baya musu da wani ba gashi nan da gaskiya da riƙon amana amma mutum ne kwata-kwata bai damu da neman ilimin addini ba ta wannan ba za ta yana da hankali ba tunda annabi yana da waɗannan natsuwa gaba ɗaya an gane ko amma Allah yake shi shi gafalalle ne a lokacin don bai san Qur'ani bai san kaza ba duk yadda kake natsu da natsuwa ma yanzu a musulunci baka kai natsuwar annabi a lokacin jahiliya ba amma duk da haka Allah ya ce wa in kunta min qablihi la min al saboda haka shuru shurunka baka magana baka kaza amma baka damu da sallah ba ko kana sallar a jahilce wannan duk ba ta lokaci da yi shine wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin a sannan kuma ubangiji ta'ala shi da kansa ya ya kawo fataha bakwai yana nuna annabi ga falalle ne sai ya kawo fataha uku da ya gyara shi wanda muka sha faɗa shine fataha goma a jere cikin qur'ani goma cicif wanda bai kai sha ɗaya ba wa wa da da balan fahada harfa nawa ne fatana wa wa ja da ka balan fahada kaga su goma fata a goma a jere bakwai din nan gaba daya yana bayanin sa kafin musulunci wa wa ja da ka balan ukun ne kada ya gyara shi fahada ma'ana zuwa musulunci shi ne annabi ya gyara wannan kuma yana nuna mana haduwar qur'ani don shi ya hadar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji ta'ala da ya ga ƙur'ani shine haɗaɗɗen littafi mafi girman littafi ya saukar da shi ga mafi girman annabi sallallahu alaihi wasallama a mafi girman wata shine wata ramadan kuma a mafi girman dare shine daren lailatul qadr saboda haka yanzu goma ƙarshe mun kwana biyar yanzu za mu shiga na shida to yan uwa duk ibada da aka san an yi sai a zage damji a ci gaba da yi don daren lailatul qadr yana nan tafe daren lailatul qadr yana nan tafe dare ne wanda ya ji watanni dubu lailatul qadr khairun min alf shahr dare ne tanazzalul mala'ika mala'ikun da suke sauka suna cika duniyar nan gaba daya da inda kogi da inda ocean da inda menene ko malaiku in sun taru fa wani yana kan wani wani yana kan wani har sama shi yasa muke kira ga jihohin da suka sassauta kulle da suka sa kamar jihar gombe ta zo karfe takwas ake gargamewa na dare kowa ya shiga to gwamna ya dubi wannan girman wannan dare na lailatul tulkadar ai har yanzu ba a ba mutane roman ba ke ina za su zo su yi tahajjudi a ba da dama musamman a nan kwanaki biyar da suka rage din a ba da dama dare a fita a yi kiyamun laili a yi tahajjudi a fito a yi tahajjud in kuma ba za ta bayar ba to kar ta yarda daren ashirin da bakwai din nan ba ta ba wa 'yan jihar gombe bonus su fita su raye wannan daren ashirin da bakwai muna roƙa musu shi mai girma gwamna inuwa ya haye duba ya yi musu wannan sassauci don dare ne duniyan nan ƙasan nan tana karɓar bakuncin mala'iku to ya kamata mu ma mu fito mu haɗu da su a masallaci don mala'iku ne suke sauka shi yasa ka kira sa da lailatul qadr wanda malamai suka ce wasu sun ce an ce masa lailatul qadr don matsi don wa man qudira alayhi rizqu wanda Allah ya matsanta masa rizqi don yawan mala'ikun da za su sauka wannan kasar yana musu matsi don yawan su a wasu wasu suka ce ana kaya masa lailatul qadr dare ne yake mayar da mutum mai matsayi baka da matsayi amma in ka dace da wannan daren sai Allah ya mayar da kai mai mai mai matsayi wani abin da take nema ƙarin girma a wajen aiki jari menene kana neman eh, aikin soja kana neman kaza to a wannan daren in ka seta ya seta sannan ana kiranta lailatul qadri dare ne da Allah ke kaddara abubuwa fiha yufraqu kullu amrin hakim Allah ke kaddara yake daukan takardan to shi ke ne yanzu a wannan shekara akwai ɗaliban da za su yi jam to kaza za su faɗi to a ga wancan kuma yana cikin masu kiyamun laili ba kuma zai faɗi to shi kan abasa zai samu ɗari biyu da hamsin haka ake yi duk kai da kai dai ka raye wannan daren ga wani list na alkhairi ba za ka shiga ba sai a saka ga wani list na alkhairi ba za ki shiga ba sai a saki ƙarin girma ne wajen aiki jarabawa ne a makaranta wani ci gaba ne na kasuwanci lamari ne na rasa aljanna sai a ce kana ciki sana ya ɗauko lis na shari ga wanda bala'i zai haura kansu ga wani shagonsa zai kone wani gidansa shi ke sace to yana nan to a cire a cire a cire ba zai kone ba shi yasa ka kira sa da lailatul qadr to wannan da ra'ayi dace a fita a roki Allah ya kori corona sai dai yana son corona ya zama jari to kaga sai a garkame mutane ko ba ka ba jama'a saboda haka daren yana da muhimmanci kwarai da gaske kwarai da gaske kar wasu su zo suna ta yaudaran gwamnati a a to ai dama tarawihin ba wajibi bane kaza din ba wajibi bane to mu kuma a killace mutumin mutumin wajibi ne akwai ayin da yake kutiba alaikumul killacewa kama kutiba alal ladina min qablikum sai ka samu wasu rudaddu wasu malamai masu son zuciya sai su riga cewa ai wannan ba wajibi bane ai idi ma sunna ne to dama an ce bid'a ce in idi sunna ne to dama sunnan ba annabi ba ne waye sunnan ba annabi ba ne annabi ya taɓa yarda idi bai taɓa yarda yarwa ba ya hanke sunna fa aikin annabi ne ba sunna ganin farilla ba musamman saboda haka a daina ruɗa mutum da ba saɓon Allah ba ne ibada ce sai a bar jama'a su yi saboda haka muna roƙo musamman kiyamun laili a ba mutane dama daren lailatul qadr din nan a tame shi don a ga an raya shi da yawa ko wanda ba su da karkashin shiga cikin mutane su yi ibada su kaɗai amma in an shiga cikin jama'a da akwai karkashin yi akwai wanda suke cewa wai wanda ya yi nafilar a gida da wanda ya a masallaci wanda ya a gida ya fi lada a'a wannan in ba ramadan ba amma in watan ramadan da tarawih da tahajjudi a jinsi karara ya zo wanda ya yi har ya sallame tare da liman kamar ya raya daren gaba ɗaya. wannan shine ka'ida kar wani ya ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallama ai yayi so biyu so uku sai ya noke to ba yayi ba to me yasa bai ci gaba da yi ba don kar a ce dole sai ya noke amma a ci gaba da yi a matsayin shari'ar sa amma tunda yayi sau ɗaya sau biyu sau uku a jam'i don ya nuna mana sunnar yinta a jam'i shi sai na Umar har nada limami yayi wanda yake musu ummu na Aisha har ta nada limami wanda yake jansu tahajjudi din ta ba ta Qur'ani ma ya rike don bai haddace alkur'ani ba saboda haka wannan yana da muhimmanci a daren lailatul qadr da yawa cikin malamai sun yi maganganu akan daren nawa take kama daren lailatul qadr da yawa cikin malamai sun fi tafiya akan daren 27 shi yasa muke roƙo da kira ga gwamnoni ko da a jihohinsu sun hana fita to daren 27 nan da Allah su ji tsoron Allah su ba da dama a fita a yi sallolin dare a kan Allah ya ɗauke wannan cuta ya kawo mana kuma tattalin arziki da wadata a ƙasar mu Najeriya yau litinin muna daren 25 gobe talata shine daren 26 to in nace su ba da dama daren 27 daren lailatul qadr din gobe talata in rana ya faɗi ga wayanda za su ji wannan tafsirin kuma a gidan rediyo za ku ji sa ne talata kenan daidai lokacin da kake jin rediyo kake jin wannan tafsiri gobe talata awanni kaɗai ya kaɗan ya rage da zarar rana ya faɗi an shiga daren laraba to wannan daren ne za a nemi daren lailatul qadr a ciki kenan inda hali daren laraba in an yi ni talata daren laraba gwamnoni su barwa talaka wannan daren gaba ɗaya don su fita su yi sallolin kiyamun laili ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kana mutaharriha falyataharriha fi lailati 27 duk wanda zai nemi daren lailatul qadr annabi ce ya neme ta a daren 27 imam muslim ya kawo na hadisin a hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu wannan cewa daren lailatul qadr daren 27 shine mazhabin aliyu ibn abi talib halifar annabi na hudu kuma shine fahimtar ubayyu ibn ka'ab makarancin alkur'ani wanda har ubai yana cewa in an yi azumi 26 ana shiga daren 27 sai ce wallahi tallahi wannan daren shi ne daren lasu kadar ko sha Allahu baya cewa don tsabagin yadda shi ubai ibn ka'ab ya yarda da daren 27 shi ne daren lasu kadar kuma haka shine ra'ayin ibn abbas abdullahi ibn abbas haka da ummuna aisha haka da muawiya sahabban nan guda biyar suna daukar daren lailatul qadr ba tantama daren 25 ali ibn abi talib ubay ibn ka'ab abdullahi ibn abbas muawiya ibn abi sufyan ummuna aisha radiyallahu anha wa arbaha wanda aisha faqihi ya ce sannan ko ibn abbas shi ma faqihi ne ali ibn abi talib shi ma kazalika har ma imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jama'a ya zabi da daren 27 shine dare lailatul qadr saboda haka dama ya samu kana da dimbin bukata kai mai walda ne kai makaniki ne kai tela ne kai mai koyarwa ne kai ma'aikaci ne kai mara lafiya ne a kana da mara lafiya kana da hawan jini kana da kaza dama ya samu za ka gana da Allah ka gaya masa bukatarka ko addu'a kai a wannan daren kamar kayi wata dubu kana ta wannan addu'a astaghfirullah sau ɗaya kai kamar kayi wata dubu kana faɗa sallah kai na dare kamar kayi wata dubu kana duk abin da kai inda hali kenan a daren ma shi kenan sai kai ta sadaka kamar kayi wata dubu kana ta yi saboda haka dare ne mai albarka a cikin wayanda suke cewa daren 27 cikin abin da suke karfafa daren lailatul qadr daren 27 suna kawo bayanan su da dama na daga ciki akwai malaman da suka ce daren lailatul qadr in ka dubi zadul masir fi ilmi tafsir na ibn al-jawzi suna ganin cewa in ka dubi kalmar lailatul qadr din nan kam cikin qur'ani dama a suratul qadr din yazo kuma sau nawa ya maimaita sau lailatul qadr sau nawa ya maimaita sau uku inna anzalnahu fi na farkon lailatul qadr wa ma adraka na biyu ma lailatul qadr sai na uku lailatul qadr khairu sau uku ya maimaita sannan ko idan ka dubi lailatul qadr harfa ne guda tara lai ga lamun ga ya'un da daure la tu muna da harafi nawa hudu al qadr al din alifun da lamun na ma'arifa shida qadri ya zama nawa tara lailatul qadar harafi tara sai aka maimaita ji sau uku tara sau uku nawa 27 suka ce don haka ya zama daren 27 sannan kuma ibnu abbas ya ce daren lailatul qadar daren 27 ne ya ce bayan hadisin ya ce na yi mulahaza kashi biyu mulahazar kashin farko ya ce Allah madaukakin sarki ya halicci mutum a katagare guda bakwai ya halitta masa abincin da zai ci shi ma a katagare guda bakwai sannan kuma ya sa sallar juma'a a rana ta bakwai bakwai ake yi ya halicci sammai bakwai kasai bakwai fatiha bakwai sannan kuma don aka dole daren lailatul qadr ya zama daren 29 bakwai tunda Allah ya yarda da bakwai ne in nan da yawa domin yake yace Allah ya halicci mutum ta hanya bakwai aya ta sha biyu in ban manta ba suratul mu'minun laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin daya ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بيو ثم خلقنا النطفة علقة أكو فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فسمت fa khalaqna al izaman nawa kenan biyar fa kasawna izama lahman shida thumma wa halkan akhar fa tabarakallah kai ahli mutum a hanyoyi bakwai ya sanya arziki macikal da zai ci shi ma hanya bakwai falyanzur al-insanu ila ta'amihi yani falyanzur al-insanu ila macikalihi an gane ko mutum ya kalli abincinsa kafin ya zama loman tuwo kake ce a kwano hanya bakwai aka samu na farko anna sababna ma'a sabba na biyu kuma shaqaqna al-arda shaqqa na uku fa ambatna fiha habba na hudu wa inaban wa qadba na biyar wa zaytunan wa nahla na shida wa hada'ika na bakwai wa fajihatan sai kawai a ci mata allakum sannan kuma Allah ya sanya kwana bakwai bakwai ake juma'a wanda ya zaɓi juma'a kwana bakwai bakwai ake yi sannan kuma ya sanya sammai bakwai ƙasai bakwai kuma ya sanya wala kad ataina ka sab'a min al masani fatiha nan da ake maimaita yace aya bakwai da ake maimaitawa to don haka yace dole daren lailatul qadr ya zanto daren 27 ya ce ibn abbas ya ce dalilinsa na biyu kalmar ma da yake nuna daren lailatul qadr din kalmar ma ta 27 ko ba ka ba aran ma sai ka sai ka irga mana rike haka sai ka mana irge inna muna da nawa daya anzalnahu fi lailati qadri wa ma adraka ما ليلة كدر ليلة كدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم min kulli amrin سلام hiya itace ta kalmar ita ce din na nawa an gane saboda haka mu zage dantse daren laraba mu fita kwanmu da kwarkwatanmu da sussufinmu gaba daya an gane ko mu nemi daren lailatul qadr shine نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فيقول كيف إذا مسلم تاريخ النبي يوسف من الله يشك إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نعم قال يا بني لا تقل رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو ubangiji ta'ala ya ce izkala yusuf li abi yayin da yusuf yake cewa babansa ya abati ya babana inni ra'aitu ahada ashara kaukaban ga taurari goma sha ɗaya washamsa da rana walƙamara da wata ra'aituhum na gansu li a gare ni sajidin suna sujada kala sai ba mai ta ya bunayya ya karamin dana la taqsus kada ka bada labarin ru'yaka mafarkinka ala ikhwatika wa yan uwanka me dalili fa yakidu laka kaida za su kulla maka makirci inna shaytan lalle shaydan lil insani ga mutum aduwun maki ne mubin wanda kiyayyarsa ya bayyana a fili izkala yusuf li abishi yayin da yusuf kenan nahnu naqussu alayka izkala yusuf li abishi mu za mu baka labari yayin da yusuf ya ce wa babansa yanzu muna cikin fitowa ne na farko ka ɗauke sa fim ne amma na gaskiya fitowar farko ga wani ɗaki ga wani dattijo zaune tare da ƙaramin ɗansa abin da ya nuna mana ɗan karami ne ya ce ya bunayya ɗan nan ya zo ya gaida babansa yadda yara suka saba gaida uba da safe to shi ne kenan sai yusuf ya shiga yi wa baban bayani ya abaji ya babana ya abaji ya babana kalmar ya abaji abu ja'far da ibnu amir sun karanta da yi wa fa’o fataha ya abata an gane ku ya abata e, su sun karanta da wannan salo na ya abata sauran malamai ko sun karanta da yi wa ta'u kasra ya abata wanda ya kada fataha ya abata daga ya abata ya babana an gane ku wanda kuma ya ya abaci to kaga bai ɗauki wancan tsarin ba yayin da annabi yusu ya ce ya babana wannan ya nuna mana yana cikin tarbiyya kada yaro ya kira babansa da sunan baban kaga ya ce ya babana kaga wannan karami qur'ani ya nuna maka in kai karami ne ka rika cewa babanka baba ga yusuf yana cewa ya abadi karka ce kuma yanzu ka girma ka yi gemu ka zama ustazu ka ce baba kana jin kunya an gane to ko ka girma ɗaya ka yi gemu biyu ka zama musulmi uku ka zama ustazu hudu ka zama annabi biyar ka zama khalilin Allah shida to dole ka ce baba din don haka muka samu a suratu maryam annabi ibrahim ya tattara wannan matsayin iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lishaitani waliya dubi yana khalilin Allah amma yana cewa ya babana ya babana ya babana ashe mutum ko yau turam ne babanka sai ka ce ya babana ko da fir'auna ne sai ka ce ya babana ina fata an gane tunda annabi ma babansa azara ba musulmi bane amma yana cewa ya abati ya abati ya abati shi yasa annabi Yusuf yake yi wa babansa magana malamai suka ce ko da ka zo za ka yi wa babanka magana ba suna ba ne ka koro magana babu kalmar baba in ka zo kamar ya aike ka sai ka ce eh na sayo na kai maka gida ya yi amma abin da zai so baba na sayo na kai maka gida a sa baba cikin maganar in maganar ma yana da tsawo da ka aike ni baba na je na sayo na samu kaza ban samu kaza ba kuma na kai maka gida to kai baba sau ɗaya ka kamar inda hali baba da ka aike ni din nan na je na samu kayayyakin na saya sai dai baba ban samu sauran ba amma baba na kawo su yanzu haka na ajiye maka a maimaita shi din sunna ce shi yasa annabi ibrahim in ya so ai zai ce ya abati lima ta'budu ma la yasma wala la yusra la an anka sha inni kad ja'a min al-ilmi ma la yataka la ta'budu shaytan kaza ya akhafu amma in magana kadan sai ya gutsura ya ce ya abati yi magana kadan sai ya gutsura ya ce ya abati yana sa ka zanto mai albarka a wajen iyayenka shi yasa annabi yusuf ya ce ya abati ya babana inni ra'aitu ahada ashara kaukaban naga taurari goma sha ɗaya nan wani darasin da yake baka yanzu yaron fa mafarki yayi ko ba aka ba sai yazo yana gaya waye baba Sheikh Salih Al-Munajjid cikin littafin Sami'atu fa'ida min surati Yusuf fa'idoji 100 da ya ka suratu Yusuf yace wannan ya nuna uba ya zanto yana bincikan halayen ƴaƴansa kuna fahimta na ko makaranta suka je kun je makaranta e me aka muku yana da kyau yau ina da ina kuwa je yanzu ka duba annabi yaqub shi ya saba da safe a gidansa duk yaro zai zo ya gaishe sa baba ban yi barci ba me yana ka barci ba lafiya nema masa magani bayan ka faɗa to baba na yi mafarki har mafarkin ku sai ya tambaya har mafarki kaga wannan ya nuna ana son uba ya zanto mai sauƙin kai wajen 'ya'yansa kar ya zanto yaro yana zuwa ɗaya kawo ka wala yi uzanu lahum fa ya ta ziruna baya ba su ma izini ballanta su ba da hanzari wannan matsala ce ba. shi yasa wani lokaci za zuwa ce ga wata tana fama da aljanu sai an yi ce ta kai shekara goma sha biyar da aljanun nan me yasa tana ganin abubuwa kala-kala in ta kwanta barci amma ba ta da sakin fuskar uba da uwa ballantana ta baje kolin filin ɗinta a mafarkin dare. shi ya sa dole baya cikin jarunta wai ka zanto mafaɗaci ko ba daidai ba ne ka zanto ruwan sanyi a gidanka dole kana faɗa inda ya dace a yi faɗa kuma kana da sakin fuska da sakin jiki da yaranka wata rana ka goye su kai ta tsalle da su ko ba haka ba wata rana ma ku yi kokon wasa su taru a kanka su taru a kan katon tumbin ka su yi ta tsalle ka za ku rage maka ka kawo warware jini kuma an samu sabo kuma an yi sunna tunda annabi training da yi wa jikokinsa har a sujada a sallah suna hawan bayan shi har a sujada suna hawan bayan shi wannan yana daga cikin eh, lamari mai kyau wato rashin jawo yaran mu a jiki rashin tuntubar mafarke mafarken da suka yi shi ya sa ka ga yaran mu ba sa tashi a daidai yanzu yau ka ɗauki najeriya ka duba in ka ɗauki waɗanda suke kan manyan matsayi ka raba su ɗari sai ka ga wajen sittin saba'in ba abin da ya karanta ba ne yanzu yake cin abinci a kanta sai ga ga ya karanta wata kwas yana ta wahalar neman aiki ta ce ina ma da kaza ga karanta to rashin tuntuɓar mafarki ne wani lokaci abubuwan da mutum zai fuskanta a rayuwarsa su zai rika mafarki da su nakan tunawa shekarun baya lokacin da ina shekaru goma da 'yan kai kaɗan wasu abubuwa da nake kan mafarki mafarkinsu su nake gani yanzu domin sautari yanzu annabi ibrahim yanka ɗansa ake so ya yi amma a me ya gani a mafarki aka ya gani ya ya inne a rafil manami anni kuka. za a yi shekara bakwai ba za a yi ruwan sama ba barazana ce babba a duniyar misra amma sarkin fa kafiri ne shi Allah ya nuna wa a mafarki shi yasa duk sarkin da ba zai jawo malamai a jikinsa ba ba zai yi nasara ba haka duk mai mulki sarkin nan yana mafarki ya ga shanu bakwai yadda za mu zo mu karanta a gaba ƙosassu ga bakwai ramammuna cin ƙosassun ga kaza ga kaza nan da nan ya tara yan gari gaba ɗaya a bakin fada don in wani ba shi da baiwa wani yana da baiwa da suka kasa sai aka gayyato annabi yusuf yana malami a kurkuku ya zai ce za mu haɗu da shekarar yunwa ne yanzu da za a ce wani lokaci ana duba wasu mafarke mafarke ma corona za a gane zuwanta tun kafin ta zo ka a gane zuwan ta tun kafin ta ɗanka ka ajin shi baba fa ina ta mafarki me kake mafarki ina ta mafarki ina da eh, eh, sirinji a hannuna ina yawan mafarki eh, na sa rigar likitoci to a dage yaron na ya ce biology da chemistry a yi iya kokari ya je karanci likitanci allah ya haska amma kai kace sai agri zai karanta shi ko ga abin da Allah ya nuna masa da kana ajiye shi zai gaya masa in ya a'a shi kullum mafarki yake fa ta yake yi to wannan yaron zai zama in insha Allah haka ake yi haka ake yi shi yasa sai ka matsa sai ka za a ba wannan ne Allah ya tsara masa ba sai ka ce to ka tafi NDA in Allah ya haska masa a mafarki ya gani ko kaga abun alheri ne karka ce ba kuɗi Allah ya haska yana nuna muku zai yi a cigaba, sai sa hannu shi yasa mafarki wannan yana da muhimmanci kwarai da shi yasa ka riƙa binciken ƴaƴanka wani mafarki suke yi in suna gaya maka mafarkin mafarkin su akwai mafarkin da in ka gaya malami zai ce to waina za su yi fama da aljanu suna fama da aljanu kar ta zo ta girma ta rasa matar aure tun daga yanzu a magance matsala tun kafin aljanun su riƙi jikinta shine watsana wurin zaman su a zuwa a kasa cire su ko a rika cire su ko suna dawowa kun fahimci wannan bayanan saboda haka ba kissar muke kawo ba muna kawa muna fitar da cikin jama'a shi yasa nahnu iz qala yusuf li abihi yayin da yusuf ya ce wa babansa ya abati duba fa dattijo ne annabi yaqub annabin Allah ne wanda Allah ce wa innahu lazu ilmin lima lamnahu, amma yana da lokacin matansa da ƴaƴansa har da karamin ɗansa yanzu ya zauna su gum yana jin mafarkin ɗan kun fahimci wannan saboda haka duk abin da ka zama minista ka zama gwamna ka zama shugaban kasa ka zama to ya zanto kana da lokacin jin batutuwan matanka ‘ya'yanka talakawanka akwai lokacin da magana ma kai tsaye za ka riga ji a bakin talaka ba wai wani kwamishina ko wani minista ya kawo maka ba akwai abin da dole ka je da idonka ka gani ba irin wannan matsala aka samu shekara hudu an ta ana gyara wutan najeriya shi ba a yi komai ba a wurin kaga wannan kalubale ne in a zamanin shugaban kasa yanzu mai gaskiya mai kwarjini mai kokarin kwatanta gaskiya buhari an yi haka to fa ma zannuka da wanda ma ku. to shi yasa kenan anan Allah ce yayin da Yusuf ya ce wa babansa ya babana inni ra'aytu ahada ashara kaukaban naga taurari sha in an ce kaukab tauraro susulka tauraro tauraro ɗaya shine kaukab taurari da yawa shine kawakibu wa izal kawakibun tasara to me yasa anan tauraron ba ɗaya ba har sha ɗaya madadi a ce inni ra'aitu ahada ashara kawakib ga taurari goma sha biyu sai ce ahada ashara kaukab tauraro goma sha ɗaya tauraro goma sha ɗaya ya kamata ce taurari goma sha ɗaya dalili shi ne larabci ya bambanta da turanci turanci yanzu in kace boy yaro ɗaya ya to plural sai singular a a singular shi ne plural shi ne boy su yara uku ke namin to ishirin ba voice kenan ss na ya riga hawa kenan to mu a larabci in su biyu boys uku boys in sun kai goma boys in a larabci sun kai sha ɗaya zai dawo boys wannan ka'idar larabci duk a idan ɗaya akwai yadda ake kira biyu akwai yadda ake kira uku zuwa hudu biyar shida bakwai takwas duk tara duk za ka ba su jami har goma za ka ba su jami amma in ya wuce goma sha ɗaya ɗin sai ka cire jami mu fara eh, mu ɗoka daga uku mu talasata ayyamin daga ayyamin ko kaga hudu eh, ha alaihim sab'a layalin kaga dare bakwai layalin goma wa layalin ashir layalin ashir amma in ya wuce goma wai zuwa adina musa arba'ina ya ce layalin ne lailatar to daga sha ɗaya ba a sa masa jam'i shi yasa inni ra'aitu ahada ashara sai ce kaukaban eh, wa ba'athna minhu yi ashara naqiba bai ce nuka ba ba sai da sha biyu sai ce naqiba an gane ko da fi yomin kana migdaru hamsina alfa bai ce sanawatin ba dubu hamsin fa amma yace sana ya kasa da singula wannan tsarin larabci ne shi yasa ta inni ra'aitu ahada ashara kaukaban ya baba naga taurari goma sha daya wa shamsa kuma naga rana wal kamara da wata ra'aituhum li sajidin naga suna mun sujada ra'aitu ya zo sau nawa ciki a ayana ra'aitu ya zo sau nawa sau ɗaya ko sau biyu sau biyu in qala yusuf li abihi ya abati ni me ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsu wal qamara sai me ra'aitu me yasa ya maimaita ra'aitu sau biyu suka ce magana da yayi tsayi wasu suka ce a'a ana nuna maka zunzurutun kankantan yaron don yaro karfin zai magana zaga yana ta maimai baba ɗazu da muka je kasuwa ba kana ji ko da muka je kasuwa ba to shine ya baba ni na ga rana da wata da taurari na gansu ba sai sake maimaita na gani na gani don ya nuna maka kankantan yaron yanzu yake koyon magana kun fahimci wannan yaron yace ya baba na ga taurari goma sha ɗaya washamsa na ga ƙwallon rana walƙamar da wata lisa jirin suna mun sujada to Eh, na ga taurari sha ɗaya a ganin ku taurari sha ɗaya su ne waye yan uwansa dama yana da yan uwa su sha ɗaya su a wajen baban su dozin ɗaya ne na ga taurari sha ɗaya suna mun su ke kenan yan uwansa sha ɗaya ɗin an gane ko sai yace kuma wa shamsa wal kamara kuma na ga rana na ga wata lisa jirin suna mun su jada wasu da ce taurarin ne suke masa sujada rana da watan kuma suna gefe kenan inni ra'aitu ahada ashara kawkaban ra'aitu li sajidin naga suna masa sujada daidai lokacin kuma wa shamsu wal qamara ga rana da wata inda suke sai sa a gaba wa rafa bawai alal arshi ai iyayensa biya ba su gadon mulki suna zaune yan uwansa sha ɗayan sun durkusa suna neman gafarar abin da suka yi masa ai duk matsayin da ka samu bai dace a ce babanka ya zo yana neman alfarma a wurinka ba ya fi karfin haka jama'a to malamai suka tattauna wai rana ɗin shine waye watan shine waye wasu ka ce wa shamsa na ga rana wasu ka ce ranan shine baban walƙamar wata ita ce mamar wasu wasu ka ce a rana ita ce mamar wata shine baban to ko a ganin ku rana shine uba ko uwa shine uba shine uba to bari mu wata kuma ita ce uwa to ka san yanzu rigima a qur'ani muke to ya kamata qur'ani ya zama alƙali to yanzu bari mu dubi rana a surar rana idan shamsu me kowirat idan rana aka kisfe ta ba ta iza shamsu ko wira in an kirce shi ba daya ya nuna mana rana ba. mu je suratu yasin wa shamsu tajri bai ce yajri ba li mustaqarrin laha bai ce li mustaqarrin lahu ba zalika takdirul azizul alim wa shamsu rana tajri tana gudu bai ce yana gudu ba li mustaqarrin ga matabbata laha nata bai ce nashi ba wata kuma an ce namiji ne wal kamara wata qaddarnahu bai ce na ba manazila hatta ada bai ce hatta adat ba kal urdunil qadim la shamsu yanbaghi ha bai ce lahu ba an tudrika al qamar wala lailu laylu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahuna kaga shi suratu yasin ya nuna rana mace ce wata namiji haka amma duka'u falam tasfarra izjana'at illa li furqati zaka manzarul hasan kaga falam tasfarra izjana'at da ta izjanaha ba saboda haka shi qur'ani yana mu'amala da rana mu'amala ce ta mace yana mu'amala da wata mu'amala na namiji kun fahimta amma duk da haka dole mu fassara rana a matsayin shine namiji wata a matsayin mace a wanta don nan tashbihi aka yi shi tashbihi kuma wajen shaba ake dubawa a domin me yasa aka kwatanta namiji da rana ba don lamiri ba a'a don abubuwa ne da yawa na farko wata tana ɗiban haskenta ne daga rana huwa allazi ja'ala shamsa diya'an duk abin da kaji an ce bau shine haske mai bada haske wal qamar nura duk abin da kaji nur haskensa a jikin wani yake ɗibawa to kaga mace daga namiji aka halicce ta kuma mace namiji yake cefane ya kawo ta ci sannan kuma na biyu rana yana da zafi uba yana da zafi wata kuma haske ne ba zafi kaga uwa ba ta da zafi an gane ko to shi yasa na ga rana shine babansa wal da wata ra'aituhum li sajidin na ga suna yin sujada gare ni malamai suka ce yaushe annabi yusuf yi wannan mafarkin suka ce wasu suka ce ya yi mafarki na bakwai wasu ce sha biyu wasu ce ah, sha bakwai amma magana mafi inganci mu dawo kan bakwai don abin da yake nuna shi karami ne lokacin da aka jefa shi rijiya da ya kai sha bakwai da ƙur'ani sai ya gaya mana sun ɗanyi kokuwa kafin su jefa shi amma ba a yi wata kokowa ba kawai wa ajaluhu wa ajma biyar da ya ghayabatil jirgi ba a yi wani kokowa da shi ba wani ya nuna shi karami ne saboda haka annabi yusuf ya gaya babansa wani mafarki In a ra'aitu ashirar kaukaban Na ga taurari goma sha ɗaya Walƙamara da rana eh, wa da rana walƙamara da wata lisa jirin suna mun sujada imamu siddi ce rana shine babansa wata innarsa ce kanwar mamarsa ce don mamarsa ta rasu daga baya baban ya auri yar uwar mahaifiyar yusuf wasu kuma suka ce tun da Allah ta warafa a bawai kawai mamar tana raye ah, Shigen sai baban ya ce tsala sai ce ya bude ya ƙaramin ɗana la taksus ru'yaka kada ka ba da labarin mafarkinka ala ikhwatika wa waye wa ƴan uwanka yo afwan ra'aytuhum li sajidin eh an karanta wannan Eh, ya bunai ya karamin ɗana la ya ka kada ka bada labarin mafarkinka ala ikhwatika wa ɗan uwanka fa dulaka kai da za su kulla maka makirci ƙarshe ma su yi maka kisan gilla inna shaytana lil insani aduwwun mubin ka magana ya zo. dama an ta kissa akwai shaiɗan. lalle shaydan ga mutum makiyi ne bayyananne abinan abubakar ibn al-arabi al-maliki cikin tafsirinsa a kamun ƙor'an ya ce wannan ayar ya kama matsaloli ya ce matsala ta uku wannan ayar ya nuna alama ya ƙubi ta awil ru'ya annabi yaƙubi ya iya fassara mafarki tun da dai yaron yana faɗa ya ce karka gaya yan uwanka mafarkin don abin da yake nuna masa ɗan nasa zai samu mulki da mukami kuma a daidai wannan lokaci yan uwansa nan suna cutar da shi suna mangararsa suna dukarsa don suna ganin babansu ya fi kula da shi wanda kulawar da baban yake yi bai kamata ya tada hankalinsu ba don yaro ne ko da yaro ne kana tare da shi mamarsa ta mutu ko ka saki mamarsa kuma yaro ne karami to dole ka ba da kulawarka ne gare shi a kar ku gadon babanku ya dawo daga unguwa ya saya yara minti mai tsinke ya sayo musu bobo ko ba aka ba kai kuma ga kanin shekaran ka 25 ka cika da gemu ka ce inna abana la fi dalalin mubin don me bobo na ba zai saya mana duka ba ba zamanin ka bane abokina kai ma a zamanin ka kasha a mu zamanin ba bobo ba ba laifi ka cin guskuna ka ci kaza ka sha mbule ba shi kenan ba saboda haka ana ba wa yaro kulawa gwargwadon shekarunsa don ya ɗauki yaron nan babanka ya ɗauke shi ya rike shi kai ma sai an ɗauke ka shi ne fa matsalar gidan su yusuf ɗin yan uwan nasa suna son duk wayannan abubuwan sai ai mutu <laughs> to shi da kenan a nan sai baban ya ce ya bune ya karami ɗana ya san irin gidansa la tafsusru ya ka ala ikhwatika kar ka bada labarin mafarkinka wa yan uwanka fa yakidu laka kai da za su kulla maka makirci baban ya gane fassarar mafarkin ko bai fassara wa dan ba don dan yana da hazaga tun a shekara bakwai din dan ya gane fa yanzu din nan zai gama zai samu mukami kuma zai yi wa iyayensa goma ta arziki ya ajiye su akan kujerar mulki shine shamsu wal kamara yan uwansa nan da suka yi masa ba daidai ba za su zo su tuba a gaban shi la taqsus ru'yaka la ikhwatika kada ka bada labarin mafarkinka wa ƴan uwanka fa dole ka kaida za su iya kulla maka makirci makircin da za su yi su kashe ka to ma ba su ga jin mafarkin ba har sun je sun jefa shi rijiya ashe da sun je mafarkin ma ai da lamarin ya fi ka baci inna shaytana ba laifin yan uwanka bane shedan lalle shedan lil insani ga mutum aduwun mubin maki ne a bayyane wannan jama'a yana nuna mana duk yadda ka kai ko kai annabi ne in ba ka roki Allah ba shedan yana iya raba kan ƴaƴanka kuma yana iya nunawa ana iya samun waɗanda ciki ɗaya suka fita amma wani yana hasada da ɗan uwansa lalle shedan bai haɗu ba sai ga ɗan uwanka ne kana hasada da shi sai ka ga ɗan uwanka ne ana yabon shi ce jirga can akwai mutumin banza irinsa ne hasadar ya tunkaro ka hasadar ya tunkaro ka shi sa karka ji wani yana yaban wani sai wani jinin sai ce ja can ba wani mutumin banza ba karka ce to kaga na kusa da shi ma suna zagin sa karka ɗauki wannan wannan irin abin da Yaqub ya gani a gidansa wato hasada yana iya sa 'yan biyu ne ɗaya ya yi hasada ɗan uwan shi ya ɓata shi ah annabi Musa alaihi salam me ya raba shi da ah, karuna hasada shi ai karuna ai dangin annabi Musa ne na jini inna karuna kana min qaumi Musa ne fa baga alaihi duk da yayi kudi amma yana hasada da annasar annabi Musa alaihi salam ka dubi Abu Lahab bana yayin baban annabi ne fa uwa ɗaya uba ɗaya dubi yadda ya wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa hasada a nan wani lokaci a cikin jini ɗaya ma ya fi shiga shi ne farkon zunubin da aka saba Allah da shi a sama ko shi ne farkon zunubin da aka saba Allah da shi a ƙasa a sama iblis da ya wa annabi adamu sujada a ƙasa kabila ya kashe habila uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma uban annabin Allah ne uwar waliyar Allah ce hawa'u amma sai da kabila ya ya kashe ɗan wasa habila har lahira shi sa yin sau wani ya yi tsafi ya kashe ɗan uwansa har ma lalacewa ya kai ɗa zai iya kashe ubansa bai fi shekara ba a nan zamfara an yi yaron da ya je kashe babansa dattijo ɗan shekara saba'in a gona yaron kwan shekararsa ashirin da biyar ya ɗibi ƙwayansa wani sun ɗan yi faɗa da dattijon ka duba ba bayan bai je ya taimaki dattijon a gona ba sannan kuma Eh, titon ya noma ya kawo bai hana shi ci ba har gona je kashe dattijon ka dubi bai fi shekara ba nan eh, abinan kano yara su uku suka yi kinnafin. wanda ya jagoranci kinnafin sunansa ibrahim ɗan shekara sha shida zuwa sha bakwai shi ne jagoransu ɗan da aka yi kinnafin aka kashe ma ɗan yayarsa ce nan kano ya je aka ɗauke yaron a makaranta suka ba su wasu drinks ya sha farkon waya da suka kira miliyan hamsin suka ce suna su wannan ba abin tsoro ba yan shekara goma sha yana da burin miliyan hamsin wanda daga baya aka rage kuɗi aka kai nawa har aka zo aka kama su yara ƙanana abin da ya bani haushi da ban takaici daidai lokacin da aka kama waɗannan yara masu ƙananan shekaru sun yi haka daidai lokacin kuma wasu 'yan mata zalla su sha ɗaya suka ƙera jirgin 'yan south africa suka zagaye ƙasashe goma sha ɗaya na turai da wannan jirgin kuma ba musulmai ba a south africa mu namu a nan ya yi kidnapping su a ta an kera jirgi mu mata kuma sa'an wa'yancan da suka kera jirgi yanzu a najeriya masha Allah suna yin kose da awara shi da iya abu in an ci gaba hada da madubu kunu dobi irin bambancin rayuwa su yan shekara sha sun jirgi sun tashi mu wai gashi na namu wai kidnapping ka dubi yadda yanzu musamman yan arewa suka mai da kidnapping din wata jari ashe mun cinye lokaci abin da faɗa na daidai Allah samun mu tare ya alada kuskure ko kun tuntuba shi Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk